kasashen da ke amfana da tafkin Chadi sun kara ta nanata su na farfado da tafkin da ke tsolancewa don sauyin yanayi da ma rashin kulawa. shi da wannan bangare na shugabannin majalisun dokokin kasashen biyar najeriya nijar libya chadi da afirka ta tsakiya an kirkiro shi ne a 2004 don tsara dokokin da hukumar da ke kula da tafkin da ke da helkwata a birnin injamina za ta ke aiki da su amma amadu shine kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar. An shirya da kasashen kamar Congo, Brazzaville, Congo Kinshasa, Ersea da kasashe da abun zai shafi wajen environmental impact. waɗanga duk sai sun ba da yardan nasu bayan waɗan sai an nema wanda za su sa hannu don kudi da ya kamata a sa da yawa ne wannan da ya nuna kun sake sabon shiri wannan karo akan mm. tafkin cadin nan cewa yanzu da gaske ake za aiki saboda farfado da shi a tilas ne don tun 1964 na yana bisa wannan abu daga lokacin nan zuwa yanzu fadin tafkin chad ya rage daga 25,000 km 2 ya koma 2,500 and half km 2 kenan daga lokacin nan zuwa yanzu ba a samu gyara ba sai dai abin da ya lalace kenan yanzu tilas ne a canja a gani abun da za a yi da gaske da ba haka ba eh, tafkin zai mutu Shugaban hukumar kula da tafkin Sunusi Imrana Abdullahi ya ce sun gano bakin zaren dawo da ta tagomashin tafkin. Amma ai da aka ga zaren inda za a saka allura ya ɗinkin zai ɗauki lokaci. kuma na dai ga zare sai dai telolin ne da za su yi ɗinkin kuke ta nema kenan. To, eh, telolin ma mun sassame su matsalar dai shine da dai kusan ko da yaushe da shugabannin kasashe ake. To kasan zamani ya canja. in ka samu shugaban kasa ka samu majalisa kaga sai ka ce ka ƙara sa'a so muna sa rai yanzu cewa iyadin ma an bai ishe mu ba za a karo mana da a samu kyakkyawar riga isasshiya. A tarihi dai tafkin Chadi na samar da sana'o'in kamun kifi, noman rani da kare haɓakar hamada. Sai dai yanzu kusan dukkan waɗannan lamuran sun gushe. Nasiru adama Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.